akwai wani malamin su da ya kira ni yake ce mun da muke magana da shi yake ce mun har shi ya san kansa ai kuma kun sani ko ya kira ni yake ce mun wai shehu tijjani ya allantar da kansa a cikin jawahirul ma'ani sai nake ce masa to ina ya faɗa ya ce mun a baka ji cewa ah, ya ce subhanaka ma azama sha'ani na ce a'a in ba dan baka sani ba ai kafin haifuwar shehu tijjani da shekara zuwa shekaru 400 aka faɗa wannan magana sai na ce masa shin kasan wanda ya faɗa ya ce mun ban sani ba na ce malamin ku ibnu kayyimil jauziya shi ya faɗa ya ce aina na ce a cikin hijiratai ne, wa babu sa'adatai ne. sai ya ce to gashi ina da shi ka gaya mun gurin na ce ka buɗe guri kaza kaza in ka buɗe ka samu sai ka yi mun magana ya buɗe ya samu kuma ya sake kira na muka yi magana yake ce mun ai labari yake ba wa mutane na ce to ashe ba shehu tijjani faɗa ba tunda kafin haifuwansa da shekara 400 aka faɗa to me matsayin magana a gurin shi malamin ka ibnu kayyim jawziya yace a ah, laifi ne amma an yafe musu nace to to lokacin da ya zama to shehu tijjani ya faɗa shi ba ya yafe masa ba shi kafiri ne amma da ya zama to malamin ka ne faɗa laifi ne kuma an yafe masa tunda ana maka wahayi sai kuma na sake ce masa ko mu hauro sama ne shi ma ya ɗauko ne daga ibnu taimiyya kuma na san ibnu taymiyyan ma inda ya dauko amma ba zan faɗa ba nace masa amma ba zan ba na san ibnu taymiyyan ma inda ya dauko tsayawa zan yi akan su biyu din nan saboda me saboda su ne waɗanda ka yadda ba sauran malamai bane daga nan ba su sake kira na ba har ma na kira shi na sake ce masa in akwai kuma wani a cikin jawahar ma'ani ka faɗa mun mana in kuma sake kawo maka su a cikin littattafan ya kashe wayan har yanzu yau shekara biyu ai kun san malamin nan wani dokta ne yake yake takama da kansa ko eh? to ai sai mun taka wannan certificate nasa na doctor doctor mun taka masa sai mun maida shi makaranta ya sake karatu har su raina mana hankali to iya dai abin da muke so su su yi ta'ammuli da shi shine hadisai suna nan da dama don Allah kar ku yi wa bayin Allah inkari akan irin falalan da Allah ya yi musu من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره ما ساءته تولى شيني takaitaccen بياني أكم فدي شيخ الإسلام قد ساق ساقني اللطيف نحو كنكن والرب أعطاني makamakunkun to tambaya na biyu shine shin da gaske ibn taymiya ya bi maulidi yace da cewarsa fa ta'zimul maulidi wa ittikhazuhu mawsiman kad yaf'aluhu ba'd an-nasi wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim to ina ga lokaci ya tafi za mu kuma bar wannan matsalar zuwa aha wani lokaci daban za mu yi bayani saboda akwai malamai kuma gurin gurin maulidi ne bai kamata mu ɓata musu lokaci akan matsaloli da ya kamata mu yi shawayen su gurare Allah ya samu dace wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin rawa na rawa ka san sun dogara da wannan littafin Shau Ibrahim din suke kafirta tijjanawa din da suke cewa Shau Ibrahim Allah sai su ƙi yin sallah su ce shehu ya musu su watsi da alkur'ani su ce shehu ya yi musu lamuni tunda an mana fashin baki a dangane da wannan ɗin sun kuma hakan da gaske shehun ya koyar ko bai koyar ba sai a yi mana bayani a takaice saboda to shekul islam wasu gudanar a shekul ibrahim yas radiyallahu shi babu abin da ya koyar face littafin Allah da sunnan ma'aiki wannan sani kowa ne babu wanda ya jahilci haka a cikin ɗan uwa kuma a cikin musulmai duka abubuwa da suke faruwa a cikin wayansu mutane a cikin mu kuma a gurin wayansu mutane na yin abubuwan da bai dace ba da sunan ɗariƙa to wayannan mutanen gaskiya in musulmi adili yana da ɗan adalcinsa zai yi adalci sabida don an samu wani ɓata gari a cikin mutanenka ba zai yi a ce kai mai garin kai ka aikata wannan laifin ba in hakan ne fa za mu iya mu ce ɗan annabi nuhu ya ɗauki tarbiyan annabi nuhu ko ba haka ba ɗansa ne ɗansa ne kuma ga halin da ya shigo to me alakarsa da annabi nuhu ga matan annabi nuhu alaihi salam ga matan annabi nuhu alaihi salam me alakarsu da annabi lutu ko kuma annabi nuhu alaihi salam duk wanda yake da adalci ya san ire-iren nan suna faruwa kamar yadda yana faruwa a cikinsu haka yana faruwa a cikinmu don ka samu wayansu mutane suna lalata ko kuma suna ɓatanci wannan abin babu alaƙa tare da babu alaƙarsa da tijjaniya ba shi da alaƙa da shehu ibrahim ba shi da alaƙa da shehu tijjani mutane ne yanzu sun zama kafirai me alaƙarsu da tijjaniyar yanzu musulmi in ya zama kafir ya yi ridda musuluncin ya koyar da shakan musulunci bai koyar da shi ba a cikin ku da kuke ce ku salafiyawa babu ɗan giya za ka rantsai babu ɗan zina babu ɗan caca babu dukkan ƙarshen shaƙi ma a cikin ku me yasa sai kawai muna ga me yasa kawai muna ganin malamanku masu kirkin kuke ɗauko su kuna nuna su duniya ba kuwa nuna wa duniyan shaƙiyanku me yasa lokacin da kuka zo ku nuna mutanen tijjaniya ba kuwa zuwa maulidin madina ku ɗauke shi ba kuwa zuwa maulidin shehu ɗayar bauchi ku ɗauke shi ku nuna wa duniya sai ku je ku samu wayansu sha yan ɓata garin lungu ku ɗauke su da hoto ku ce ga abin da ake yi a gurin maulidi ai in kana da adalci ta insaniya kawai wallahi za ka yi adalci don haka kai a cikin sallah ma akwai mai sata a cikin sallah za a yi sata to me alakar sallan nan da kuma alakar masallacin nan da wannan barawo har gaban ka'aba ma yan uwa in za mu yi abu da ya kamata mu yi shi da adalci kuma mu san in har zan nuna maka azaman ibnu taimiyya wallahi na san da ka tabbatar ban yi maka adalci kuma akwai su a rubuce a cikin littattafan kuma na fitar da wayansu ya tashar muku da hankali amma ba zan cire wayansu ba saboda akwai dalilai da yasa ba za mu cire ba don haka kuma ku yi hankali saboda in kun ci gaba da wannan abin da kuke yi to mu ma fa muna da abubuwa da za mu kai muku hujumi kuma wallahi daga mun buɗe muku su za ku raina kan za ku raina kan don haka in ka tambaye mu cewa wa ya ce mana shekul islam yana da wannan matsayin a cikin hadisi za mu ce maka kama akhbara anhu nabiyyu tihami wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abu ma abu ma da dai mai kawai kallan ya wanda mai kan ya ce ba ko bana ruhani bai bayan bana ruhani

وفي كل لحظة وفي كل لمعة يا زما في العبد من غير فترة يا زما في العبد وهو العليم والقدير على كل الأمور العزيزة وأسأل ربي أن يؤم كتابنا جميع زوايا الأمة الأحمدية ويرفع كل مفسد وسامع ويعليهم على ما العلية ويمنعهم من كل سوء وفتنة وكل البرايا والهنا والمذلة وعزمي ولا عزمة لفسيلتي أجعل لها الرحمن كل فضيلتي ajamna sama al ardi aili tasiri kuma da fakul kuma da ulal ayyati li a min hajjata jimmatin mahajjati salatu ala man ja'ana hayra millati ayashi anan miskin mubarnawi yawami yudita bi hayr al jirti da'i يا شيخنا المسكين إنك ملجأ لكل ضعيف عاجز يا ممجدي ومن رام إبراهيم باليوم فليجي إلى شيخنا المسكين هام طريقتي رضا الله عن شيه ما عمل فيداتي فأني مسكين لا يسر الحقيقة وكل زمان كان فيه رجاله أقول رجال الوقت مسكين قدوتي ولولا أبو إسحاق جاء مسابقا لكان مسكين لا صاحب فائدتي وأشكر ربي إذ هداني لفضله لمعرفة المسكين شيء الأهمة salatun wa taslimun ala sayyidil wara wa alin wa ashabin wa man fi tariqati wa as'alu rabbi an yaduma nufusana wa ana lil hizb miskinu amadi wa taj'aluna min sirrihim min hawasihim ila waqti yawmil ashri yawmil mi'adi وزرنا بفيد ثم علم ومعرفة وتولينا على المعالي واهدي وبارك لنا في العلم والعمل والأهل إجاي أبي بكر أجب يا ممجدي صلاة وتسليم على خير هاشمين وعال وأصحاب الكرام الأماجد قليل الوداد العبد فيك صفاء وملوك من داء قلوب شفاء ممدني بيتا ولو ببيت وجب الشفاعة يوم القيامة حق قدره ومقداره العظيم